tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da ishirin da tara ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasan na ɗari biyu da saba'in daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin ashabin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ahmad mustapha faisal allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi muna cikin tarihin abbas dan abdulmuttalib allah madaukakin sarki ya kara mashiyarta a inda idan yan ba manta ba malin da ya bayyana mana waye abbas to ayo ya ce zikiru islamihi radiyallahu anhu ambatan musulintan abbas yaushe ne abbas ke musulinta kuma wane ne abbas kun gani malami dangantakan abbas da annabi na me baffa ɗan uwan mahaifi wa ko ƙani yawwa masha Allah ya ce ikhtilafa muarrikhun na ko malaman tarihi sun yi saɓani fi waƙati islamil abbas shin wai abbas a wani lokaci ya musulunta faƙala buhun wasu daga cikin malaman tarihi suka ce aslama ƙabla fatihi khaybar ya musulunta ne kafin cin haibara da yaƙi waɗannan abubuwa duk mun tattauna su a karatuka shekaru da dama a baya shi sa nike son ta tambaye ku in ji mala shekara ta nawa kai haibara shekara ta bakwai mala haka ne shekara ta bakwai yake yakin haibar fatahu makka a shekara ta nawa shekara ta tara mala wata shekara ne annabi ya je hajjin ban kwana mala shekara nawa kai fatahu maka shekara ta takwas hajjin ban kwana shekara na nawa yi? shekara ta tara ji yadda abin yake to suka ce kafin shekara ta bakwai abbas ya musulunta kan annabi ya je fatahu khaibar wakila wasu malamai suka ce inna islamahu kana qabla ghazwati badar bi kathirin suka ce abbas ya musulunta tuni tun kafin ayyakin badar ya musulunta malon wannan shine ma kafin annabi hijira to ya musulunta an fahimta malam a shekara ta nawa aka yakin badar na'am kai shekara tun waka yakin badar kai fa eh shekara ta uku eh ka ji bayani mana malam shekara ta nawa aka yakin badar shekara ta biyu aka yakin badar an fahimta malam ya ce an ikrimata kala daga matu ya ce قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو رافع بررن باون النبي يشي كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب يشي شيدا باوانين عباس أن عبد المطلب وكان الإسلام kada da halna ahalal baiti fa aslamal abbas to a wannan lokaci musulunci ya shigo mana mu 'yan cikin gida dole ce mu ahalal bait saboda bawan gida ɗan gidan ne musamman 'yan su 'yan tashi shi ma ahalal baiti ne kun gano wannan da kyau ku shi yasa idan ba karatu kai ba 'yan bida'a musamman 'yan shi'a sai su sa ka cikin rudani kun gano wannan da kyau ku maulal qaum min anfusihim bararren bawan mutane yana cikinsu yanzu misali salman farisi da muke yawan faɗi mu ce salman minna ahalal bait ai ruwa ba ta inganta ba amma me yasa muke cewa salman ahalal bait ne eh shi bawan waye shi bawan annabi ne annabi ne ya yanta shi saboda shi maula rasulullahi ne an gane wannan da kyau ko inna malwala liman a ataka olici yana ga wanda ya yanta shi ne don saboda shi salmana a wancan lokaci ai bawa ne kun gane sai annabi ya sa aka tara kudi aka je aka siye shi sai aka yanta shi tun zuwa ne ne ke da salmana a hannu manzan Allah ne an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya taimake mu ma'ala ya ce wa aslamat ummul fadli sai ummul fadli ita ma ta musulunta malam wace ce ummul fadli a ba kai wa imul fadli matan abbas kun gano wannan matan abbas ita ce umul fadli ita ma sai ta musulunta wa aslamat fakanal abbas yuhabu qaumuhu a wancan lokaci shi abbas ya habu ƙaumaho yana jin tsoron mutanen shi wa ya khilafahum kuma baya son ya saba musu fakana ya tumu islamahu sai zama yana ɓoye musuluncin shi bai fito ya bayyana musuluncin ƙararraba. ba wa kana za malin mutafarrikun fi ƙaumihi shi kuma abbas a wancan lokaci a tajiri ne yana da dukiya mai tarin yawa kuma dukiyan ba tare take wuri ɗaya ba yana da kudi a wuri kaza yana da kudi wuri kaza unguwa kaza hannun wane kaza da kaza haka dai kudin sha'awar watsa suke duk wanda ya ji wannan kuma ya san duk mutumin da ya musulunta a wancan lokaci ba kudin shi ba shi kan shi ya zama bulus a hannun mutanen Kunga ga wannan daga cikin dalilan da za su sa abbas ya ƙara ɓoye musuluncin shi kenan an fahimci wannan da kyau ko shi ne sai mala yake cewa fakara jama'ahun ila badar wa huwa ala zalika har zuwa lokacin da abbas ya fita yakin badar a cikin sahun kafiran makka a musulunci yake sai dai yana ɓoye musuluncin an fahimci wannan wannan magana tana cikin tabakatul kubra na al'imam ibn sa'ad a jiz'i na hudu shafi na tara an gano wannan da kyau ku ya ce abbas ya musulunta tun kafin badar dalilan da suka sa ya ɓoye musulunci ga suka ma haka dalili na farko bai san samun saɓani da mutanen makka domin yana da dukiya mai yawa a hannunsu wanda suna jujjuyawa kuma yana ganin in har ya bayyana ya musulunta to za su danne mai kudin wannan ya sa sai ya ƙi ya bayyana wannan musuluncin nashi a bayyane ina fatan kun gano wannan Wakila innal abbas aslama mubakkiran qabla badarin wasu suka ce ai shi abbas fara musulunci tun daga farko kafin tafiya yakin badar ya musulunta wa kana yaktumu islamuhu sai ya zama yana ɓoye musuluncin shi ma'ala ya ce an na abbasin annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala li ashabihi yawma badarin na abbas ya ce annabi ya ce masahabban shi a ranar yakin badar inni arabtu anna rajulan min bani hashim wa ghairuhum qad akhraju kurhan la hajata lahum bi qitalina yace na san akwai wasu mutane daga danginmu banu hashim sun fito wannan yakin ne su yaƙe mu dole ba su da buƙatan a ce sun yi faɗa da mu to amma shin da an hada bakin cewa a hada a faɗa da ni to shikenan kowa ma ya shigo ciki kaga annabi ya gaya masa ko wanda tilas aka yi masa ko tarihi ne ke maimaita kanshi mala ya ce fa famallaki minkum ahadan min bani hashim duk wanda ya haɗu da wani daga cikinku di wanda ɗaya daga cikinku ya haɗu da ɗaya daga cikin banu hashim fala ya ƙatulahu kada ya kashe shi kun sau da shi annabi ya san su musulmi ne mallaki al-abbas bin abdulmuttalib ke ce duk wanda ya haɗu da abbas ɗan abdulmuttalib ammun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babba ne na annabi fala ya ƙatulhu annabi ya ce kai ya kashe shi fa inna ma akhrajan mustakrihan shi ya fito baya so ne dole ya shigo gayyan so da in bai fito ba <clears throat> za a ce ok saboda ɗan uwanka ne ka ƙi ka ba da haɗin kai a yi fada da shi kun gano wannan da kyau ko saboda ɗan uwanka ne ka ƙi ka ba da haɗin kai a fada da shi wannan riwaya ibn sa'ad ya fitar da ita a cikin tabaqatul kubra shi a jizi na hudu shafi na goma daidai <clears throat> ma'ala ya ce wa asarar abbas radiyallahu anhu fi badarin a yakin badar aka kama abbas a matsayin bursunan yaƙi wa kanan lazi asirahu abul yusuf wanda ya kama shi shi ne baban yasur ka'ab na amrin cikakken sunan shi shi shine ka'abu Ɗan'amr. amr wa ibn abbas qala mala ce daga ibn abbas yace kana alladhi asira asirar abbas ay eh, asara abbas abul yusur na amr a hobonu salama wanda ya kama abbas a matsayin bursunan yaƙi shine abu yusur ka'ab ɗan amr ɗan uwan banu salama ne wa kana abu yusur rajulan majmu'an wa kana abbas rajulan eh jasiman shi wanda ya kamo shi wani ɗan ƙaramin mutum ya ka, siriri mara girman jiki kun gane shi kuma abbas mutum ne ɓarga-ɓarga ga tsawo ga ƙiba mai alaman ƙarfi mun gane wannan da kyau ku inda za a yi misalin wanda ya kamo abbas a <clears throat> nan za ka yi mamaki misali kamar niyansu a ce abdurrahim ya kamo ni zai yiwu ku gano wannan sai dai ni kamo shi kun san dole a yi mamaki a'a ya wannan ya kamo wannan aka yi kawo shi kuma a ɗauri mun gano wannan Alamar sun buga kokawa ya durmushe shi ya ɗaure shi faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li abul yusur sai annabi ya ce ma abul yusur kaifa asartal abbas ya abul yusur ya ce abul yusur waya ka kamo abbas ne faƙala ya rasu rasulallah sai ce ya manzan allah ai abin da mamaki لقد a عليه رجل rajulun mara قبل ولا wala ba'at ya ce wani ya taimaka min kafin haɗuwa a wannan fagen yakin ni wallahi ban taba ganin shi ba kuma yanzu ma ban ƙara ganin shi ba a lokacin kawai na gan shi ya zo ya taimake ni muka ci mimiye shi muka ɗaure shi kuma da ya bani shi a hannu sai kuma na neme shi na rasa sai da biyan shi ban ƙara ganin shi ba hai'atuhu kaza wa hai'atuhu kaza shi wannan mutum yana da kama iri kaza da kaza da kaza faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce laƙada anaka alaihi malakun karim ya ce wani mala'ika ne mai karamci shi ya taimake ka yi kamo ma shi ya ɗaure ma ya miƙa ma ka taho mana da shi malakun karim wannan bayani ya zo a cikin siyar alamin nubala a jiz'i na biyu shafi na tamanin da ɗaya yanzu misali abul yusur a bisa misalin da ne maku. ba ta yadda za a iya kamo abbas mun gani shi yasa annabi ya tambaye shi don mamakin da jama'a za su sha mun gani a raba su da wannan mamakin kun bayinta ya ka kamo shi sai ce ai ga yanda aka yi ga yanda aka yi ga yanda aka yi وعن أبي اليسر السلمي قال daga abul yusur as-sulami ya ce abul yusur as-sulami ya ce malam waya abul yusur as-sulami na'am kaf bin amr malam kasan kasan abul yusur as-sulami ba san shi ba ko ka zo na lafiya kai kasan shi ka zo na lafiya waye san shi anan ka'ab ka'ab buna amr abul yusur as-sulami an san da ka bayar eh ai cin da an ce as-sulami ya wadatar ba sai kuma an maimaita ba ya zama itna an gane wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace kala abul hakam as-sulami ce, nazartu zartu ilal abbas yawma zai ba mu labarin yadda abin ya faru ne ya ce a ranar da aka yi yakin badar ce sai na hango abbas wa huwa ka'imun ka annahu sanamun ya ce yana tsaye kerere kai ka ce gunki ne kirif tsaye wa ainihu tazarafan tazarafan idanun shi suna zubar da hawaye faƙultu sai na ce jazakalla min rahim sharran ya ce jazakallahu sharran Allah ya maka sakayya da sharri min rahim ka manta da zumuncin ɗan uwanka ka shigo ka shiga ayarin da za a yaƙai mun gani yanzu abbas ya shigo gayyen za a yaƙi annabi saboda annabi ɗan kasuwa ne saboda annabi ɗan kwangila ne sau da annabi ɗan ƙwadugo ne sau da annabi manomi ne sau da annabi mai addini yake yi mun gano wannan da kyau ku ana tambaya irin wannan ku gane na ansa, an san kace ɗan saƙo sai mu ci in ka aiki mutum ya siyo maka rike a can ɗan mai shi a addini yake yi ƙarshe annabi bai nasara kansu ba da wanda ya ce zai fada da wani yana addini ko Allah sai nasara kan ku. ko mun daren daɗe a ƙarya kuke ba ku iya ba ban gano wannan da kyau ku fa ajmi'u kaidakum wa shuraka'akum duk wanda za a gayyato a gayyato shi sun makiduni fala tundirun duk makircin da za ku yi ku yi kada wanda ya daga kafa haka annabi nuhu ya faɗa yanzu ga sun yi gayya sun zo badar sun ninka rundunan annabi nawa uku mun gane to amma sun yi nasara fama rabi tijaratahum kasuwancin nasa da suka kulla bai nasara ba wato tukatulu ibn akhika yanzu kai za ka fara ɗan ɗan uwanka ma a duwuhi ku haɗa kai da maƙiyan shi za ku yi fada da shi faƙalar abbas sai abbas ya ce ma fa'ala muhammadun ashabuhul katla ya ce mai muhammadu ya yi wanda ya cancanta a yi fada da shi me ya yi ma fa'ala muhammadun ashabuhul katla eh qala abul yusur allahu azza wa ansara allahu a azzu wa ansaru ya ce allah maɗaukin sarki ohodai shi ne mai ɗaukaka wanda ya so kuma ya agaza ma wanda ya so ya agaza mai al abbas sai abbas ji kullu shay'in ma khala muhammadun halal fama turid ya ce oho dai ko ma dai menene za ka faɗa faɗa amma dai ka ƙyala muhammadu don bai da giɓi cikin al'amarin shi inna إن sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ha'an عن ya yace annabi ya hana mu kashe ka ne ba don haka ba da ka sha mamaki faƙalar abbas sai ba su ce laysa bi awwali eh saltahu eh, silatahu wa birrihi yace ba wannan ne farkon sada zumuncin shi ba da kuma kyautayin shi da ma halin shi ne kun gano wannan da kyau ko Da ma halin shi ne duk wanda kaga ya biyo wannan kaga ba mai zuwa wurin ka. ya kama ka da kokawa yace zai yaƙe ka ka san abin da ya sa shi ya ce karmu mu taɓa ka ba da haka ba ko da tuntunin mun gwaggwaje ka wannan bayani yana cikin tabakat na ibn sa'ad a jizi na hudu shafi na sha ɗaya kenan yanzu a bisa abin da bala ya tabbatar mana a nan abbas ya musulunta yaushe tun kafin badar ɗin kuma a badar aka kama shi kun gano wannan da kyau ku to akwai maganganun da suke saɓanin wannan shi ne cewa ba sai bayan badar ya musulunta sai dai kuma abin da ake annabi baya su an bayyance wannan da kyau ku baya su Allah ya sa mu dace <clears throat> buhu wa anan malam zai bayyana mana darajojin abbas jama'a kun san musulunci ko wata haja ce mallakar allah an gani musulunci haja ce mallakan allah ba mallakan wani ba ne idan allah madaukin sarki nufin yi maka baiwa na musulunci ko yana maka ne a bisa ganin daman shi kawai saboda musuluncin nawaye nashi ne shi yasa ba aya ɗaya ba ba cikin aya biyu ba yake cewa wanda ya shiryar babu mai batar da shi wanda kuma ya batar babu mai shiryar da shi har ma ya ce ma annaba a wani lokaci in naka la hadi man a hababta walakin laha ya hadi man ya sha. laisa alaika hudahu. mun gane dai da jama'a ba hannunka yake ba lasta alaihim bi musaytir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al-adhab al-akbar mun gano wannan kyau ku kai naka wa'azi ne kawai naka tunasarwa ne amma mutum ya kama addini da gaske ba a bisa rawan kafa da wasa da yaudara ba to wannan haja ce ta Allah sai kuma wanda Allah ya zaɓa daga cikin bayan shi yake baiwa wannan hajar amma ba kowa ba shi sa idan Allah madaukin sarki ya zaɓe ka musulmi mabiyin sunna da gaske to ka riƙe wannan hanyar gam don ba a bar wasa ba ce kun gani don ba a bar wasa ba ce akwai wanda sun fi ka daraja sun raye da annabin nan amma ka ji fada suke da shi kai Allah madaukin sarki ya kawo ka tazaranka da shi sama da shekara dubu da ɗari hudu da wani abu amma kuma kana son shi ka ba addinin shi ya kamata ka goda Allah shi sa kada wani ya sakaci da musuluncin shi domin wannan musuluncin <clears throat> ya fi komi naka ya fi duk dukiyar da ka mallaka shirme ci don za ta yi ta ƙari ta bakka ko ka ƙari ka batta shi ko musulunci tare ake tafiya a ci moriyan shi a lahira idan da za a kashe dukiyar da allah ya baka duka ba musuluncin ba zai maka amfani a lahira ba wannan ciyarwar da kai dole sai da shi in allah ya baka dukiya ko ya baka sarauta ko ya baka mulki ko ya baka suna ko ya baka kowane irin ɗaukaka kana tunƙaho da shi kana musulmi a wanda ba musulmi ba yana da irin wannan koma wanda ta fita ashe ba wannan ne abin alfaharin da tunƙahon da godiya ga Allah ba menene abin godiya ga Allah shine musulunci ni'matul islam ba wani abu sama da shi Allah mun gode maka <clears throat> al'umma na kuna gano wannan to shine mala yake cewa manaqibuhu wa fada'iluhu kanar hayatul abbas bin abdulmuttalib radiyallahu anhu mamlu'atun bil jaldi wa muthabara shi rayuwar abbas cike take da gwagwarmaya da kuma dauriya da juriya a cikin kowane irin harka jama'a kun ga wannan duk wanda ya sa wani abu a gaban shi ko to yi da gaske shine jalda kai da gaske neman ilimi ne kai da gaske ka sa ma kanka duk ilimin da ke nan za ka kwashe shi duka sannan dole sai da musabara sai da dauriya kuma da yi da gaske yanzu ba karatun ganin da muke akan tarihin abbas ba kamata yi ana tashi yanzu aka ce malam yi mana bayanin karatun da aka yi yau ka iya yi kai ma ka iya kai ma ka iya musamman kudu sai ya fito muku a cikin jarabawa. mun gano wannan da kyau ku ai ba zaman kashe wanda kuke ba in ma za ku riga haddacewa ku riga haddacewa jama mun fahimta sa duk abin da za ka yi ka yi da gaske sannan sai ka sa haƙuri na halin yau an gane sai ka sa haƙuri kuma duk wanda ya sa haƙuri da abin da yake nema abin nan fa komin daren daɗewa zai me zai samu definitely abin zai samu Allah madaukin sarki ya sa mu dace fakana la yara illa fi kibriyatil umur Abbas ya kasance la yura shi ba ba ganin shi illa fi kibriyatil umur sai cikin manyan al'amara ba ya shiga abubuwa na shiririta abubuwa na shirmi abubuwa na banza ba ya shiga an gano nan da kyau ku manyan abubuwa nan kake ganin shi yanzu alƙalla a ce yanzu ka ba da lokaci nan da 'yan shekaru kaɗan a ce ka haddace alkur'ani akwai babban abin da ya fi shi eh to shi duk inda wani babban al'amari yake to ana ke ganin shi amma yanzu kalle yadda matasanmu suka taso za su lalata rayuwarsu a banza yaro da hankalinka da kwakwalwanka da himmanka da kwazanka allah ya baka lafiya yi ma sha tara na arziki wai amma wai wannan ƙuruciyar za ka ƙarar da ya ta iska hai jama ku ji tsoron allah wannan ƙarfin da kake ji a jikin ku, wallahi za ka rasa shi wata rana ko rashin lafiya ko tsufa haka ga hankali jiya muka tattauna da biyu daga cikin dattawan unguwan nan ɗaya ce abin da ke can bai iya gane abin da ke wurin sai ya zo daidai ne kamar yadda mawaƙi ce da abu komin nisa yana iya gane shi yanzu ko sai ya zo daidai ne ya ce nesa ta zo kusa yara wallahi sanda suke faɗin maganar sai na ɗaga ido sai na hango benin white house akwai rubutu da samari suka yi daga inda nake ina karanta abin da ke wurin mun gani in ga zo daga inda ofis ina yake zuwa sama rubutun da suka yi a wurin nan yadda ka san a na suka rubuta shi ina ganin shi shi ko yanzu mutum ne ya wuce bai wuce mita ɗaya tsakaninmu ba ya ce waye kun gano wannan da kyau ku to kuma wannan ganin da Allah ya baka ku ya amfani da shi yanzu dan zai tafi shi ma shi za ka ga da dama da lokaci ya amfani da su kafin su wuce ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas nimomi ne guda biyu da ake shammata da mamayen da yawa daga cikin mutane lokaci da kuma dama yanzu ka riga ka samu dama da za ka yi abubuwa da yawa yi amfani da wannan damar ka samu lokaci da za ka yi amfani da wannan mai wannan lokacin na tausaya mutane kaga matashi ya taso wai yinin allah garin allah ya waye wai ya yi yawo a cikin gari ina mamakin wannan za ka sha mamaki ba ka da gata sam in kana da gata a gidanku to kamata ya tsare ka ka yi abin da ya kamata don nan gaba ka amfani kanka ka amfani 'yan gaba manyan 'yan gaba da za ka amfani su ne 'ya'yanka da jikokinka da duk wanda zai zama yana da alaka da kai za kuma kana lissafi kana cewa a da lokacin muna kaza mu ne kaza mu kaza har ka manta an gano wannan da kyau ko kamata ya yi matasan nan a ce da garin allah ya waye a tsare su a makaranta har karfe shida in sun taye sun gaji bacci kawai za su je su yi kun gano wannan ya zama an katse su da wancan hayaniyin iskan ba ka tambaye su sun san wani dan fim ba ba su san wani akta na fim din tura ko indiya ko canis ba ba su san wasu 'yan kwalla ba ballantana 'yan iska 'yan tsara da suka na garinsu ba su san su ba abinda suka sani ƙor'ani hadisi malaman farko malaman tafsiri malaman kasa wannan kadai suka sani waɗanda yaran suka taso a haka to za a yi manyan kwarai ne irin su malam abubakar gumi ba ma kalli da yaran mu suke iyayen ba abin da ya dame su da su an gano wannan duk wani abu ƙasƙantacce mai wulaƙanci suna ina suna ciki suna ciki wannan ba daidai ba ne kuma ya sa Allah faruwan irin wannan ko yana da alaƙa da wai kai yaushe tasowanka ya yanayin tasowar naka yake ne barkuci yanzu wanda muke karatuka da konan yanzu allah allah kake garin allah ya waye da asuba za mai karatun sunanin darin haka ne ko wanda bai damu da wannan banka tambaye shi da asuba mai za a karanta bai sani ba amma da za ka tambaye shi real madrid yaushe za su buga in nan da wata shida ne ya san lokaci ka za agogon can za su buga agogon nan kuma za a yi mai za a nuna jama ku kalli irin wannan lalata da shi ɗin yi mana an waye gari gaba ɗaya matasanmu inda suka kalla daban inda kuma matasan da suka kalla daban shi sa da waɗannan abubuwan da ke faruwa da mu nike ƙara gazgata maganan annabi da ya ce ƙarshen duniya ko za a nemi musulunci a rasa wallahi sunan islam za a neme shi a duniya a rasa za a ɗauke Kur'ani, za a daina sallah za a daina kaza har ma wani lokaci wani zai ce to shi ya taɓa jin labari dai ana cewa ko wata kalma ana faɗinta wai kakanninsu ne suke faɗinta sun ta kalmar shahada labari suke ji ba sa sallah ba sa azumi ba sa komi sai jin labarin kalmar shahada kun ga wannan sakacin da iyaye suke game da 'ya'yansu da ɗora su akan tarba na musulunci shine zai bayo ya rage hanya zuwa ga wancan ɓannan Allah shi ne shi zai bayo ya rage hanya zuwa ga faruwan wancan ɓannan? Allah ya kiyaye shi da aka ce layura illa fi kibriyatil umur shi wa abbas ba a ganin shi sai cikin mai manyan al'amara wala yasma'u lahu sautun illa inda ma ya yakunu al’amuru jiddun kullahu ba ka jin muryan shi ko sai abin da yake na gaske ne wala yahtamilu ta kun Kunga wai aji ka wai ana jin muryanka ana gaddaman kwallo ana hira haka kawai hiran zaman banza baka jin abasu a wurin Kunga gano wannan da kyau ko ko musamman ga abin da ake son a yi shi ƙwaya-ƙwaya don shi baya san a yarka jinkirin al'amara to nan su abba suke wai al'amari zai taso ka ce sai zuwa lokaci kaza dama lokacin kai ke da shi eh dama kai ke da shi Wala ولقد كان sajjala مواقف سجلها التاريخ bi بأحرف min nurin. shi abbas yana da darajoji da matsayi abin yabo wanda tarihi ya rubuta shi da tawadan haske wa kana lahu daurun la yunkiru fi bai'atin al'aqaba shi abbas yana da rawan da ya taka la yunkar ba wanda yake musun haka fi bai aka ba a lokacin da aka je bai aka ba da shi da annabi suka je aka yi zaman yarjejeniyan da aka yi a ina a nan daidai wajen jifan shedan a nan aka zauna da annabi da mutanen madina cewa annabi ya baro maka ya koma wurinsu su za su ba annabi komi da yake bukata za su tsare shi za su yi kaza za su yi kaza abbas shi ya kawo waɗannan sharuɗa abbas ya ba da gudunmawa ko bai bayar ba ya ba da gudunmawa kun gano wannan da ke ku? faƙaɗa kanin mawukifuhu mawukifus safir matsayin shi kawon matsayin jakada ne kun sa safir jakada wanda yake tsakanin annabi da duk wanda ya zo wajen annabi zai gana da shi an gane al-muhnak alladhi ya'rifu safarata qaumihi bil hikmati wadh-dhihni al-lammah wa ardun mawqifun ibn akhihi sallallahu alaihi wa wa sallama min al-arabi yace shi abbas matsayin shi mawqifu safir al-muhnak alladhi ya'ridu safarati qaumihi bil hikima, wanda shine wanda ya ɗauki gabaran kula da jakadancin mutanen shi da hikima wa da kuma hangen nesa allamma wanda yake hasaso nesa wa ardi mawqifa bune akhihi kuma yake zuwa yake bijirar da bayani ya shimfiɗa da sharan fage yana tallan matsayin ɗanɗan ɗan uwan shi min arab cewa ga darajar da yake da shi fa a garin nan suna can suna cin mutuncin annabi shi kuma yana nan yana faɗin darajar manzon Allah an gane amma ba kai nan ka san suwa ne akan gaskiya suke ga abubuwa ku ne kuke yawo da ƙarerayi ƙoƙarin kuwa shi ne wai hasken allah wai ya bishi kaga harkar addini nan ba wanda ya si bishi shi allah ba wanda ya isa an gano wannan duk yadda za ka yi allah ba za ka iya ba so dama harkan wake yinta allah allah ne ba za ka iya ba abu ɗaya ne in kana son ka yi koto yadda muke rayuwa in ka isa ka hana an gano wannan da kyau ku shi ne kadai za ka iya shi ma ba za ka iya ba ya fi ƙarfinka amma dama wannan harkan addinin ku duk wanda ya ce zai karo da shi ko ku ba shi waje ya ba zai iya ba don allah ya ga damun wulaƙanta ka sai zare maka lafiya ya bakka cikin musiba mun gane in ya so sai kunna ma talauci ya barka cikin musiba in ya so sai ya barka da arzikin da lafiyan ya kunna ma damuwa ya barka cikin musiba don me dan addinin shi tafi lafiya lo duk mulkin fir'auna da karfin fir'auna da ya ce zai fada da addini ya iya kalli mutanen duk yadda suka shirya su fada da annabi suna nan suna tufkawa A ba sai na gefe yana mi Ina wurorewa su allah allah suke mutanen maka a yi ma'annaba kallon banza abin suke so kenan a ƙiyar da shi amma sun yi nasara kuma a gwamnatance suka rika wannan makircin kowa su nasara ba Allah madaukin sarki ya samu dace mala ya ce wa mawqiful arabi minhu kuma yana faɗin matsayin larabawa a wurin annabi wato nabba'u bis sa'ab allati yata'arradu lahar rijal alladhi yarbituna hayatahum bi sahibi da'awati jadida wa tanabba'a bis sa'ab haka yake kokarin bada labari a yanayi mai wahala allati ya ta'arradu lahar rijal wanda a wancan lokaci duk wanda ya karambanin haka to zaratan 'yan ta'addan makka in suka daren mashi ba zai sha da daɗi ba alladhi yarbituna hayatahum bi sahibi da'awatil jadida wanda shi ya alakanta kanshi da rayuwan shi akan wannan da ya zo da sabuwar da a wannan shine manzan Allah duk da bala'in da ke kunshe cikin wannan abbas bai ja da baya ba amma aka je taron manya kuma sai ce muna yi an gano wannan da kyau ko tsinu suna tare ba wani abu wa ma yumkin an yanzu labihin min mashakka. wa juhudin fi anfusihim wa amwalihim wa ahalihim, kuma wannan lokaci ba zai yiwu a iya cewa za a iya matsa masu da wahala a karan kansu da dukiyansu da iyalansu ba li'anna al'araba lan tatruk muhammadan wa ma yadawu ilaihi illa wa hiya eh, makraha ala dhalik mun gane su abbas da suke irin wannan abin ba za a iya afka masu ba kun zan dalili sau da yana da ni ya da kudi kaga jiwon daraja ko ya da kudi ne an gano wannan da kyau ku shi ya sa akwai abin da fa dole za a kyale kankana da kudi an gano wannan inda an san kai din nan kana rayuwa ne rayuwa irin na Allah ya baku musamu, musamu to duk wanda ya taso zai iya faɗo maka amma in dai akwai kaya to duk wanda ya fado zai nazari dan kar ya zo ya faɗa kaifi ko tsini a kaikaici to duk abin da Abbas yake yi ba zai yiwu a iya daren masu da wani wahala da kuntatawa ba a kansu na akwai jama'a da yawa da ke tare da su saboda suna da kaya suna da kuɗi suna da kaza suna da kaza domin wancan lokacin larabawa ba su bar annabi ba da abin da yake kira zuwa gare shi face suna kyaman abin da kuma nuna mugunta da cutarwa ga duk wanda yake tare da annabi a cikin wannan harka din amma su abbas ko hararan shi ba taɓa yi ba wa kana mawqifuhu aidan mawqiful khabir bi nufusir rijal al-arif bi taba'iha wa khasa'isiha wa mawqif al-faris al-muharib alladhi yakhtaru junudahu min bayni ta'anat as-suyufi wa talahum al-fursan Abbas matsayin shi a lokaci matsayin wanda yake zuwa ne ya zance ya karanta irin tunanin da kai kake ɗauke da shi ya iya loda maka bayanan da ya san zai iya gamsar da kai a bisa yanayin ɗabi'anka saboda allah maraukin sarki ya mashi baiwan haka ka san in baka iya karanta psychology na mutane ba to ba za ka iya magana da su yadda za su iya fahimtar saƙon yadda ya kamata ba ya ga ya ta wauta an gano wannan idan mutum yana da gogewa irin wannan ko bai taba ganin mutane ba aka ce miƙe jawabi ko zai jawabin da za su ce madalla bai taba ganin su ba so da shi jawabi da kuma yadda za ka yi magana da mutane akwai wanda za ka yi maganin minti talatin da shi ka kalli yanayin ka kalli matsayin ka fahimci gogewan shi da kazarur da zurub da zarfin zaman da zarfin makanin akwai irin wannan magana in ka zauna da wani shi kuma rabin minti za ku yi an gano wannan ko muhimman saƙon a cikin rabin minti nan duka faɗe su akwai wannan in ka zauna da shi kuma sai kun yi sati uku kana mai bayani kuma gobe in za ka fara sai ka maimaito daga farko kun gano wannan da kyau ko akwai wanda shi kuma gaba ɗaya ishara kawai za ka yi mashi to abbas ya goge ya ƙware ya karanci mutane tsab don duk wanda ya zauna a gaban shi to akwai irin jawabin da zai mai na gamsar da shi wa mawqiful faris kuma shi yana da matsayi ne irin na jarumi almuharib wanda yake mayaki da yaktaru junudahu min bayna ta'anati siyo. wanda yake zaben zarman da yake tare da su kuma yake sanin inda in soja zai kai suka inda zai kawo kafin ya kawo kawai ya kai kariya wurin ba ganin ko 'yan dambe za ga mutum nan da na kawai ya ka da hannu ya san tunanin yadda za ka kai hannun ya karanta ka dole ga inda kake son ka da ka zai kai tare to shi soja ne wanda ko da zama aka yi cikin manyan maka ana son a gano cewa yana taya annabi tallan musulunci kuma yana kare shi to zai iya ba da kariya ya wani cewa wannan abin ba haka yake ba an gano wannan da kyau ku? ba ba ce yanzu muna nan muna fada da mutumin nan kana cikinmu kuma kana taimaka zai ce ni ha ba jama'a in ga gani lahira ai kai na aka yi in ka gani a lahira dole kai na aka yi ha to yanzu wannan magana akwai kariya cikinta kaga ya ce ni kaga ya ce ah, amma shari'a kai mashi ce kaga ni nan na rantse maka da Allah na rantse maka da alkur'ani billahi allazi la ilaha illa huwa haba jama'a in ka ganna a lahira kai na akai <laughs> kaga sha sha sha in yaje zai ce nan ba di ya rantse min da Allah Allah shi bai yi ba amma kaga a cikin rantsuwan gaba daya akwai inda ya ce bai yi ba ya ce ni ka gane na kasan kalmar ni a wajen shi mece ce kalmar musawa ne di ya gama rantsar-rantsar ya ce lalle in ka ganna alahira ku ko to kai na aka yi gaskiya ne don duk wanda gan shi alahira mala'ika ya zo ɗauke shi duk wanda gan shi a makabarta a kabari wala kai shi aka yi don dai bai ba ba ku gane ba mutum ne mai hikima kuma ya san masu ya san maki ya san mai neman bayani ya san wanda ya zo dukan ruwan ciki ya san mayaudari an gano wannan wallahi baka san wannan cikin jama'a ba ko sai sun kai ka sun baro ka sai sun kai ka akwai wanda ya zo kawai so yake kafa shaida da kaci yana zuwa ya fara to ai kaza sai ba zai ka zara shi a tafi a zaran har ya zirare karbi da shashasha information da ya zo nema karka ba shi an gano wannan da kyau ku ka gara shi ka gano gudun ruwan shi da kuma imanin shi Allah madaukin sarki tsare mana imanin imaninmu watallahumul furusan kuma ya san inda zai kurɗa ya shiga ya fita idan mazaje sun cuɗanye ana karawa ma'ana duk yanda aka yi komo yana da yadda zai kubuce ka san me ke saman mu mutum irin wannan shine ya ƙware ya goge an gane sannan ya saba hudda da mutane musamman hudda na kasuwancin da ke hada shi da 'yan birni da kuma 'yan ƙauye masu kuɗi da talakawa idan ya zama kana kasuwanci da fallon jama'a iri ɗaya ne ko za ka samu matsala in kana kasuwanci da masu arziki ne ba za ka san halin da marasa arziki talakawa suke ciki ba in ga da 'yan birni ne ba ka yi da 'yan ƙauye duk ba za ka fahimci waɗannan abubuwan ba al'umma na kun gano wannan dole sai ka hudda da kowa ka gane kana hudda da maza kana hudda da mata manya masu tunani da hangen nesa kana hudda da shashashai kuma duk wannan za ka gane tunanin kowa da hankalin shi wannan yana ƙara nunar da kai ne da kuma gogar da kai shi akwai lokacin da za a zo a zo cikin jama'a mafi aksarin lokaci ka bar su ta magana kakai kwane muka yi ka ka gane jawa mun gane yanzu ka an abin da kwane ba ka ce wani kacin kana karanta su ne duka kana gano shirman mai shirme da ƙwarewan ƙwararre da sakarcin sakarai ko na taruwa ka yi misali aka zo ana ƙoƙarin za a tuhume ga kan wasu abubuwa karkai da kai magana ka jira kowa sai yayi ya gama sannan sai ka lura da waɗanda suke sauran maganan cikin maganganun wacce ce tafi damunsu in ka miƙe kawai ita za ka yi magana a kai to za ka gane wacce tafi damunsu sanda ake faɗin maganar su za ka daga kallo cikin maganganun wanne ne sanda ake yin da suka kasa kunni suka natsu kuma suke son jinta sauran kuma sun ma damu da su don ka tashi magana kakka fara da waɗancan wanda ba damu da su ba faro da manyan kai magana kansu in kuma akwai magana a ƙasa wanda ba a magana a kai ba in ka tashi ka ɗauko ita wanda ba a yin ba ma gaba ɗaya a wurin sai kai magana kan da ce asalin rigiman fa magana kuɗin siyasa ne sai ka kwace eh dama haka ne to ka mantar da su sauran yasa banza girman mahaukaci ƙaramin mai wayo ya fi shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ku. Allah madauki sarki ya sa mu dace sa kuma ba an faɗa maka yanzu ko ba za ka iya yi ba fa sai in dama ka da background din kuma kana da shirin yi ba ka don yanzu ka ji wakan shata an ma an kada maka langu za ka iya ne <laughs> ai ba ka iya ba sai dai ka ji kawai yi ta kai ci ka ce kashi. in an ƙara haɗuwa nan gaba wallahi ni ba zan lura da wannan ai cin da kaji ya gaya maka wannan to yanzu wannan an gama da ita ne kamar siyasan da za a yi 2019 ne ba irin wanda aka yi ne a baya ba yasa in ka ɗauko dubaran baya ka ce za ka gudanar da shi a wannan yanayin ɓarawo za su kalle ka kun gano wannan so ita siyasan bana siyasa ne na tsantsagaran munafinci ita ce za ta ci tsantsagaran munafinci wata iri wannan kuma sai mun zo karatu na gaba an gano wannan da kyau ko to shi ne ziya za ta ci sannan gano na gaba ɗaya harka ne ta cin amana tun yanzu an fara da ita haka allah maɗauki sarki ya sa dace wannan bayani na cikin sayul buhari eh rijalun wani sa Eh, rijalun wa nisa'un anzalallahu fihimul qur'an a jizi na biyu shafi na hamsin da takwas jama'a mun gane yanzu wani budu kokarin abbas ne ana sa gaya maka abbas wani mutum ne mai hangen nesa wanda ya san ya kamata wanda ya iya huɗa da kowa kuma ya iya zance da kowa da aje kowa a matsayin da ya kamata ya aje shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum